بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد بركم دا هدوة آه، تيجبا شريا شريا نظام الإسلام fi mukafahatil faqr tsarin musulunci kan yakar talauci da fatara muhadarori ne da aka shirya guda goma sha bakwai za su yi mana bayani dalla-dalla warwara akan hanyoyin da <clears throat> musulmi zai fita daga talauci hatta wanda ba musulmi ba shi ma zai iya fita daga talauci wannan muhadarorin mafi yawancinsu suna magana ne akan zakka sai na filolin zakka ɗin wadda yake ɗaukan sadaka da waƙafi sannan kuma da irin tara da addinin musulunci yake ma musulmi a yayin da ya taɓa wani haƙƙi da bi cancanci ya taɓa ba a yau insha Allahu ta'ala ni zan kasance da mu ne a muhadara mai taken ahkamu zakatil ain ahkamu zakatil ain hukunce-hukuncen zakar zinari ko azurfa ko kuma kuɗi da ake kashewa a yau da dukkanin nau'o'insu ga baki ɗaya wannan shi ne abin da zan tattauna da mu a cikin wannan lokaci ƙalilan da muke da shi wayannan karatuttuka kuma kamar yadda muka sani suna zuwa ne daga cikin wannan masallaci mai albarka masallacin ashraf da ke cikin garin mina Allah ya jagorance ni kan bayanan da zan yi ya kuma ba 'yan uwa fahimta na abin da za a yi bayaninsa. Kafin mu shiga gabaki ɗaya, mu shiga ainihin karatu. ya kamata musamman a nan zakka sannan kuma matsayin zakka a addinin musulunci matsayin zakka a gurin musulmi malamai sukan fassara zakka da fassara iri daban-daban amma duka na komawa zuwa ga abu ɗaya a taƙaice ma'anar zakka suna ce zakka suna amma sunan nan tana nuni ne zuwa ga karɓan wani kaso ko wani abu na musamman karɓan wani abu na musamman daga me daga dukiya ta musamman dukiyar nan kuma da za a karbi wani abu daga ciki na musamman din nan yana da siffofi bayan an karba sai kuma a miƙa wannan dukiyar da aka karban nan zuwa ga wani ɓangare na musamman wannan shine abin da ake nufi da zakka a takaice abin da ake cirewa daga dukiya ita ake kira zakka mutum na da kuɗi da yawa ko yana da dabbobi ko ya yi noma ya samu amfanin gona Ka kason da addini ya ce a cira daga ciki shi ake kira zakka shi ake kira zakka to amma ba dukkanin dukiya ake cire wannan kason daga ciki ba wasu dukiya ne ake cirewa daga ci kamar ka ce zinari ko azurfa ko ka ce kuɗi da ake kashewa a yau ko kuma amfanin gona ko dabbobi wayannan su ne dukiya na musamman da ake cire zakka daga cikinsu sannan bayan an karɓa sai a miƙa wa wasu mutane na musamman wayannan mutanen na musamman su ne bayanansu za su zo nan gaba a inda za a zo a yi magana kan masarifus zaka masarifus zaka to su ɗin ne za a miƙawa zakan nan idan muka zo magana kan matsayin zakka a gurin musulmi a addinin musulunci eh, za mu ga daga cikin abin da zai nuna mana matsayin zakka shine kasancewa zakka ita ce rukuni ta uku daga cikin rukunan addinin musulunci addinin musulunci mutum ba zai cika ba sai idan ya ƙara da zakka sai idan ya fitar da zakka muna da rukunai guda biyar shahadatu Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamus sala wa ita'uz zaka wa sawm ramadan wa hajju baitullahil haram wayannan su ne rukunai guda biyar da suka riƙe addinin musulunci ya isa ya kai matsayin a ce zakka babban abu ne a cikin addinin musulunci a yayin da yake shi ne yake riƙe da addini sannan kuma abin da zai ƙara fitan mana da matsayin zakka fili mu ƙara gane matsayin zakka shi ne ubangiji subhanahu wa ta'ala ya zargi wasu mutane har ya sanya masu suna na me na mujirmai Ya ce su mujirmai ne masu laifi ne saboda me saboda ba su ciyar da miskini ba su ciyar da miskini kuma hanya guda da ake ciyar da miskini ta ita ita ce zakka duk sadakan da mutum zai yi a yayin da yake da dukiya da zai fitar da zakka daga cikinsa ya ƙi fitarwa yana ta ba da sadaka wannan yana aiki mai aikin baban giwa ne shi ya sa ubangiji subhanahu wa ta'ala yake ba mu labari a cikin alƙur'ani na abin da ya gudana tsakanin 'yan aljanna da waɗanda suka shiga wuta yace kullu nafsin bima kasabat rahina illa ashabal yamin fi jannatin yatasaalu ce su yan aljanna cikin aljanna za su rika tambayan juna suna tambaya game da anil mujirimi suna tambayan ina mujirman nan ina masu laifin nan masu saɓon nan sai ya ce tambayar da za su yi yanzu bayan sun gansu za su ce ma salakakun fi saɓar. mai ya sanya ku kuka shiga wutan saƙara me ya jawo muku wannan azabar me suka ce suka ce qalu lam naku musalli. Ka kace mu ba mu kasance cikin masu sallah ba kafirai ne su a ah? Ah, kafiri dama ya bai ba maganan sallah a lamarinsa dama musulmi shi yake sallah to kuma da aka tambaye suka ce lam naku minal musalli ba ma sallah kila sallan suna yi ne yau su yi gobe ba su yi ba irin sallan coge din nan wa lam naku nut'imul miskin sannan kuma ba ma ciyar da miskinai ciyarwa ciyar da miskini yana farawa ne da a ciyar da miskini daga dukiyar zakka daga me daga dukiyar zakka shi yasa addinin musulunci ya toshe ƙofofin bara ya buɗe ƙofofin zakka da makamantan zakka mun gane don haka wannan yana nuna matsayin zakka a yayin da mutum zai shiga wuta kuma wutan ba wutan da kowa da kowa ke shiga ba wutan saƙara a yayin da mutum bai yi mai ba bai fitar da zakar dukiyarsa ya miƙa ta zuwa ga mabukata ba duka wayannan abubuwan suna nuna mana matsayin zakka ne a cikin addinin musulunci kafin na ci gaba abin da muke karatunsa yanzu da'awa muke yi ko malamai sun yi bayani akan sharuɗa na al'amru bil ma'aruf wan nahyu anil sun kawo sharuɗa kusan guda bakwai a sharaɗi na bakwai kamar yadda ya zo a cikin masalikul jalala sharhi ne na littafin risala na ibn abi zaid al wa ne da yazo yake magana kan al'amru bil Ma'aruf sai yake cewa kuma ya kamata ga duk mai da'awa a duk sanda zai yi hani daga munkari to ya tabbata ya zo da badil ya zo da abin da zai canji wannan munkarin akwai misalin shi a cikin alkur'ani inda ubangiji subhanahu wata'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu la taqulu ra'in ya hana su wa qulun zurna kaga ya hana su wancan sai ya kawo musu da canjin haka wannan shi zai kai ni ga cewa kowa ya shirya zai bada zakka zakatul ain shine bayanin da zamu yi ko kowa ya shirya zai fitar da zakka wasu za su fitar yau kuma wasu za su fitar gobe wasu kuma za su fitar da zakkansu nan gaba insha Allahu ta'ala saboda lamarin zakka a gurin mu mutane mun ɗauke shi ya yi sama da yawa don haka karatun zai fayyace ta yadda kowa zai iya shi ma ya fita ko kuma ya tabbatar da ya cika sharaɗin nan ko kuma rukunin nan na uku cikin rukunan addinin musulunci shi yasa zan sanar da mu kan duk wadda ya ji karatun da za a yi yanzu ya fahimta ya gane cewa fa ana bin shi zakka ko kuma ashe ya kamata ya bayar da zakka to hasken musulunci foundation dama asali cikin registration ɗinta da gwamnati sun sanya cewa za su rika karɓan zakka suna miƙa ta inda ya kamata kuma alhamdulillah hakan yana gudana tun lokacin da suka buɗe hakan haka ba zai zama laifi ba ga waɗanda suke son su bayar da zakkansu in na kuɗi ne su samu akant idan kuma na hatsi ne ko na dabbobi su kawo shi nan Allah ya samu dace saboda a ƙarƙashin haka akwai tsari na musamman ta yadda za a tantance duk wanda za a ba zakka domin kada mutum ya zo ya bayar da zakka kuma a bi shi bashin wannan zakkar don a duk lokacin da mutum ya fitar da zakka bai miƙa ta hannun wanda ya dace ba sai ya rama ta sai ya rama zakkan nan shi yasa suka fitar da tsari na yadda za a tantance wadda zakka za ta shiga hannunsa Allah ya samu dace karatun a gaba zai ƙara fayyace yadda lamarin zai kasance idan aka ce zakatul ain me ake nufi da al'ain al'ain al'ain a yaren larabci ido ko ido amma in aka zo babin zakka ake cewa a zakatul ain wani abu can ake nufi na haka takaici abubuwa ne kamar guda hudu ake nufi da zakatul ain na farko ana nufin zakar zinari zakar zinari na biyu ana nufin zakar azurfa zakar azurfa na hudu ana nufin zakar kudaden da ake kashewa kudin na fefa ne ko na karfe ana nufin shishima sannan kuma al'ain yana gaggatuwa akan huliyi zahabi wal fidda wannan abin da mata ke sawa a wuya sarkan wuya ko ko agogo ko zobe ko kwano ko ƙofa da makamantansu na gol shi ma ya shiga cikin zakatu al'ai wanda duk bayanan da za mu yi za su shafi waɗannan ɓangarori ne guda hudu da muka ambata wanda wannan zai nuna cewa yadda namiji ke zakka don ya mallaki kuɗi haka nan mace za ta fitar da zakka domin ta mallaki a warwaro ko kuma sarƙan wuya haka nan namiji shi ma zai yi zakka domin yana da agogo na me na gol mahimmancin bayani akan zakatul ain ya kamata mu gane don wani can ko kuma wani nan bai riga ya kamo channel ɗin da yasa ake magana kan zakka ba shi dai yana jin ana maganan cewa rukuni na uku don haka kawai shi yana jin karatun akan rukuni na uku ne amma da za ka tsayar da shi ka ce to wani ka je karatun zakka me ka gano me yasa ake maganan zakka kila ya ce to ni wallahi kaga dai ni ban mallaki kuɗin ba don wani zai iya tare kai tare ke ce ah, ana maganan zakka kai me ka tara kana zuwa gurin karatun zakka eh to kaga ya kamata mu fitar da bayanin me yasa ake magana akan zakatul ain na farko muna magana ne akan zakatul ain domin da wuya ka rasa mutum da kuɗi ko da abin ko kuma da abin kuɗi a hannunsa kusan mutane gaba ɗaya ba za ka rasa su da ko gol in wannan bai da gol wannan na da azurfa in wannan bai da azurfa yana da me kuɗi in wannan bai da kuɗi wannan kuma tana da sarkan wuya ko kuma wannan yana da agogon hannu na gol misali ko na azurfa to kaga yayin da mutum ya zama yana da ɗaya daga cikin wa'annan abubuwan ya kamata ya tashi tsaye je nemi bayani da hukunce-hukuncen da ya shafi abin da ke hannunsa ɗin in kuɗi kake da shi kana da matuƙar buƙatan a yi maka bayani na wannan kuɗin da ke hannunka in gol kika ajiye kina da matsananciyar bukatan a yi maki bayani na wannan gol da kika ajiye wannan zai nuna mana mahimmanci na ɗaya ko na a yi bayani a kan zakatul ain yanzu ba ma magana kan cewa kana da nisabi ba ka da nisabi hauli ya zo bai zo ba dai kana da kuɗi ba ta ka riga ka samu ka samu sharaɗi guda cikin sharuɗan mai yin zaka. abu na biyu da zai ƙara fitan mana da mahimmancin wannan karatun shi ne. ta hanyar zakatul ain za a rage ba hukuma nauyi za a rage ma juna nauyi yau za ka ga an zo ana neman taimako matafiya ya zo masallaci yana neman a taimaka masa a'a ana son a gina masallaci ana son a gina makaranta a'a ga miskinai yanzu sai ka ga an kirga wasu lissafi na cewa talakawa da suke arewa sun kai kashi kaza cikin ɗari in ka kwatanta da wasu guraren ba haka ba ne? to yin bayanin zakka ɗin nan shi ne zai kashe wannan bayanin da ake yi amma idan ba hanyar zakka ɗin nan aka ɗauka ba to wallahi ba za a fita daga talauci ba sannan zakkan nan ita ce za ta kashe bara za ku ga kullum a ce ana hana bara an kwashi mabarata an kai su garuruwansu duk ba a bi hanyar da ta dace domin a daƙile wannan abin ba ne in dai za a bi hanyar da ta dace to shi ne a bi hanyar fitar da zaka duk wayannan talauci da kuke gani gabaki ɗaya za su zama tarihi saboda me a da babu irin wannan talauci har ya kai lokacin zamanin harunan rashid mutum zai fitar da zakarsa ya miƙa a ba mabukata haka za yi yawo gaba ɗaya a garin ba za a samu mabukaci da za a miƙa wa zakka ba inda za a fahimci karatun zakka kuma a bi shi a tsarin ubangiji subhanahu wa ta'ala a kan karantarwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama to za a rage matalauta ko kuma a rasa su gabaki ɗaya haka wannan shi ma yana nuna mana mahimmancin karatun nan sannan abin da zai ƙara fitar da bayanin zakka ɗin nan fili Shi ne domin shi musulmi ya kubutar da kansa daga zargin bai ba da zakka ba don a yayin da mutum bai ji bayanin yadda ake zakka ba ko kuma abin da ake bukatan a yi zakka a ciki ko mutum yana ware kansa yana ganin shi ba ɗan kasuwa ba ne ‘yan kasuwa suke zakka to kaga yana cikin haɗari alhalin kuma bai sani ba na haka wayannan bayanai guda uku ɗin nan za su nuna mana mahimmancin bayanin kan zakatul ain da sauran zakawat din da za a yi magana a kai domin mu fahimci karatun yadda ya kamata akwai wasu ƙa'idoji guda hudu da nike son in ba mu. wannan kaman talhisi ne na duk karatun da za su zo da zaran ka fahimci wannan insha Allahu gini ne saura ƙa'ida ta farko ita ce, ita zakan nan da ake magananta, ana fafitar da ita ne daga cikin dukiyar da mutum ya mallaka, dukiyar da mutum ya mallaka. Abin da ake nufi da dukiyar da mutum ya mallaka shi ne dukiyar da mutum ke da cikakken tasarrufi a ciki, yana iya cirewa ya kashe, yana iya adanawa yana iya kasuwanci da shi yana iya kyauta da shi ba tare da ƙa'idi ba wannan shi ne irin dukiyar da ake maganan za a fitar da zakka daga ciki sannan dukiyar nan mu gane da aka ce dukiyar da mutum ya mallaka ana nufin dukiyar da mutum ke da tasarrufi a ciki ne saboda mallakan dukiya a gurin musulmi Allah kaɗai ne yake mallakan dukiya wannan dukiyar da mu yake hannunmu ko yake hannunka dukiya ce ta Allah da ya baka kulawa da ita shi yasa ubangiji subhanahu wa ta'ala yake cewa wa atu min malillahi a takun, yake ku cire ku fitar ku bayar daga dukiyar Allah da ya baku ƙa'ida ta farko kenan mu fahimci cewa dukiyar nan da muke fitar ma zakka ɗin nan dukiya ce da Allah ya ba mu kulawarta kuma yana neman mu bayar da wani abu daga ciki haga akwai jayayya mutum ya ce ba zai bayar ma dukiyar ta Allah ce ba taka bace shi ya baka yace a rike ci gaba da juyawa kake juyawa kuma yanzu yana son ka fitar da wani abu daga ciki can wata ayar yake cewa wa anfiqu mimma ja'alakum na fi yace ku fitar da ku ciyar daga dukiyar da muka ba ku kulawarta kenan ashe inda mawadata ko kuma wanda ya riga ya samu abin a fitar ma zakka ya fahimci wannan lallai a guje zai fitar da zakka sahabbai su ba su ma jiran cewa suna da shi ko ba su da shi za su dukuba ne gurin nema domin su tara abin da za su yi mazakka wannan ƙa'ida ta farko kenan mu fahimci cewa dukiyar da ake mazakka dukiya ce da Allah ya ba mu nashi ne ya ba mu cewa mu kula da ita don haka mutum ba zai rowa ba ba zai ga cewa to ai mutane ya za a yi a ba su zakkan nan tunda ba su san yadda mutum ya samo shi ba to kai baka san yadda ka ba su san yadda ka samo shi ba kai ka san yadda ka samo ne ai kai ka san wayanda kuke neman tare ba su kai ka ba me sa? wasu ma sun fi ka iya nema amma suna yi ba su samu ba kai ka samu wannan na nuna cewa Allah ne kaudai ya baka kuma yana neman ka fitar da haƙƙi daga ciki ƙa'ida ta biyu Shi ne mu gane cewa dukiyar da ake mazaka ita ce dukiyar da take haɓaka dukiyar da take ƙaruwa ko kuma tana da hukuncin ƙaruwa ko da ba sa ta ta ƙaru ba ita ake ma zakka wata dukiya ce take ƙaruwa dukiyar da take ƙaruwa a karan kanta ita ce zinari azurfa da kuma wannan kuɗi da yake hannunmu wa'annan su a karan kansu Allah ya yi su ne domin su riƙa ƙaruwa. Dukiyar da ba ta ƙaruwa ita ce zinari ko azurfa ko kuɗi da mutum ya taskace shi ko a banki ko a wani asusu can daban, shi ba jujjuya ta ake yi ba. Kaga ba za ta ƙaruwa tana nan ne yadda take. To, da wannan da aka adana ta ba a jujjuya ta. da wancan da ake jujjuyawa duk gaba ɗaya ana musu zakka wannan zai nuna mana kuskuren ma'aikatan gwamnati da suke ganin cewa ai su dukiyarsu ba ta kasuwanci ba ce ya za a yi a nemi zakka daga gurinsu kaga sun fahimci ɓangare ɗaya ne sai suka kuskure ma ɗayan wanda akwai ma'aikatan gwamnati a yau kama daga kan likitoci na ɗauko daga ƙasa kenan sai ka wuce ministoci ne membobi ne a'a gwamna ne da makamantansu shugaban ƙasa ne da makamantansu ga baki ɗaya matuƙar suna da kuɗi ƙila allowance ne ƙila albashinsu ne ya fi ƙarfinsu kashe shi a wata suke ta tarawa gane ku yake adanawa a wani akan ɗinsa haka gaba ɗayansu sai an fitar musu da zakka saboda asali a addinin musulunci ba a adana kuɗi ba a mai adana kuɗi Allah bai yi kuɗi don a taskace shi a banki ba ko a wani guri kuɗi ana mallakarta ne ana jujjuyata. idan kai baka iya jujjuya ta ba akwai mudaraba a addinin musulunci wani zo mu yi mudaraba ni zan baka kuɗi kai kuma ka iya kasuwanci je ka jujjuya in mun samu riba mu kasa shi kaza shi yasa akwai rashin fahimta da rashin ganewa da jahilci a yayin da mutum zai je ya taskace kuɗi sai dai a kunna mu kuɗi AC wannan jahilci ne zunzurutunsa don haka idan mutum yake juya kudinsa ko zinari ko azurfa yana jujjuyawa ana buƙatar zaka a ciki yayin da mutum ya je taskace kuɗi ila ko a fixed deposit ne ko a wani savings account ne ko a current account ne da makamantansu zai yi mar zakka don ba ce mutum ya je adana kuɗi ba mun gane wannan sai ƙa'ida ta uku shi ne cewa ba a fitar da zakkan nan sau biyu a shekara a dukiya guda nau'i guda ba a mar zakka sau biyu a shekara duka wannan ya kamata mu fahimci sauƙin addinin musulunci don dukiyar ta Allah ce in ya ce a rika fitarwa kowane wata akwai abin da za ka yi babu ba yanzu ka ya fitar da zakkan kuɗinka ko zakkar shagonka to ba za ka ƙara fitarwa ba sai wata shekara ɗaya kenan sa'annan kuma yayin da mutum ya mallaki dukiya ta zaka misali gol irin masu cinikin gwalagwalai mun gane ku masu cinikin gwalagwalai ko kuma masu sayar da dabbobi a turaku yana da awaki da tumaki guda arba'in sayarwa yake yi to ba a mar zaka biyu ba za a ce tunda ya kai arba'in zai fitar da zakka sannan kuma ya kimanta arba'in ɗin nan a matsayin urudu tijara tunda kasuwanci yake yi da shi ya ƙara fitarwa ba ba a yi inda ya riga ya fitar dama shi yanzu tunda kasuwanci yake yi na dabbobi ba zai fitar da zakatul mashiya ba zakar mai zai fitar sai ya kimanta dabbobin nawa ne kudin a kudin kaza ne ya kai nisabi ya kai nisabi sai ya fitar da zakka mai sayar da gol shi ma yanzu zai duba shagonsa ne ya kimanta gwalagwalai da ke shagonsa ya kai kuɗin zakka e ya kai sai ya fitar don ya zama urubu tijara yanzu shi babu ruwan shi da cewa kayan nan ya kai ya kai dinari ashirin ko kuma dirhami ɗari biyu shi ba ruwan shi da wannan kawai zai kimanta ne kamar yadda mai provision zai kimanta shagonsa so ɗaya a shekara sai abu na hudu ƙa'ida ta hudu ita ce zakka duk lokacin da ta wajaba akan mutum to ba ta faɗuwa domin an wuce lokacin. Bara, zakka ta hauka, baka fitar ba, an zo bana, to ba yafe maka can baya ba. Shi yasa na ce kowa zai yi zakka cikin na akwai wanda bara eh, shekaru biyar da suka wuce, ya mallaki kuɗi masha Allah. Tsawon shekara gaba ɗayan aka dubi akan ɗinsa ana tarar da miliyan a ciki. bai taɓa yin ƙasa da miliyan ba shekaru biyar da suka wuce haka ya shekara biyar ƙila bara ne kawai ya dubi a kan ɗinsa sai ga abin ya zazzago to sai ya ba da zakan wayancan lokacin a yau Allah ya dace da mu don haka Allah ya samu fahimci karatu kawai abin da ake fata shine mu da kanmu mu kashe talauci da ke tsakaninmu gwamnati ba za ta iya ɗaukan nauyin kashe talauci cikin al'umma ba duk mu fahimci wannan don haka abu na ƙarshe da zan nuna mana a nan ko zan yi bayaninsa shi ne cewa wata matsala ce da ke kan hukuma da kuma ɗaiɗaikun mutane hukuma da kuma ɗaiɗaikun mutane sanannen abu ne cewa wajibi ne akan daula ta musulunci daula ta musulunci ya rika tara zakka daga gurin masu ba da zakka wannan wajibi ne na hukuma hukuma na musul, ta musulunci dole ne cikin ayyukanta ya zamanto tana tattara zakka sannan kuma ta miƙa zakar zuwa ga waɗanda suka dace wannan wajibi ne na hukuma idan hukumar ta musulunci ce to a yayin da ba a samu hukuma tana yin wannan ba to wannan bai sauke zakkan nan akan wanda ya kamata ya da zakka ba mu fahimci wannan dan wani zai iya fahimtar cewa tun da ba sa'i tunda ba masu tattara zakka ba masu lissafi dama ai aiki ne na hukuma kuma hukuma ba sa yi don haka shi bai ma damu da ya bayar da zakka ba to wannan ya fada kwata duka ba su sukan bayan nan sai ya biya su ko da ya mutu to ‘ya'yansa ba su da daman su raba gado sai sun fitar da zakkan nan gabaki ɗaya ko da zakkan za ta ciyar da dukiyar gadon don haka kai mutum da kake da ɗan wadatarka ko ka mallaki kuɗi ba ka da hurumin ka ce hukuma ba su tarawa ko kuma kai baka san wadda zaka ba zakka ba ko baka san yadda ake lissafin zakka ba don haka shi yasa kawai kai zamanka ba ka da daman wannan kuma hukumar Najeriya ba za a ce ba hukuma ce ta musulunci ba saboda me ta ba da damammaki na musulunci zakan nan a garuruwa daban-daban na ƙasan nan an samu gwamnoni da suka buɗe ɓangare na me na karɓan zaka da raba zaka. sai dai ya zamanto zargi na kan waɗanda aka ɗora wa nauyin amma hukuma ta riga ta sauke nauyinta kawai abin da ya kamata a ja hankalin hukuma a nan shi ne kada su yi ta a kan jeka nayika ya kamata su sa ido duk bukatun wannan ɓangaren su aiwatar mata da shi mun gane wannan sa'annan kuma har wa yau a hukuman Najeriya sun ba da dama center-center foundation-foundation kowa ya je ya rajista ya samu rajista number kana da dama ka je ka yi rajista ka ce kana son ka rika tara zakka kana raba ta ga waɗanda suka dace hukuma za ta maka registration saura kai gare ka ka yi abin da Allah ya ɗora maka shi ya sa a littafin littafin ahkamu wa fatawa zaka wasu sadaqat wan nuzur wal kafarat aka yi bayani a ciki cewa wanda ake kira al'amiluna ala zaka su ne waɗanda hukuma suka ayyana su karɓi zakka ko kuma aka ba su lasisin tara zakka waɗannan su ne al'amiluna ala zaka shi yasa ɗazun na yi jawabin cewa eh, hasken musulunci foundation tana da asusu na karɓan zakka saboda ta riga ta rubuta wa hukuma cewa tana son ta rika wannan aikin kuma aka ba ta lasisi akan haka mun gane ko to kaga yanzu an riga an sauke nauyin gwamnati yanzu waye rage yanzu saura kai saura ke ki tashi tsaye ki fitar da zakanki ki nemi waɗanda suke irin wannan aikin su ma su bayyana kansu domin a gudu tare a yi mai a tsira tare Wa'annan bayanai ne kamar mukaddima na karatun da za a shiga domin mu fahimci karatun gabaki ɗaya don haka za mu tafi kai tsaye yanzu zuwa ga fassaran zakatul ain ɗazu mun fassara zakani ne yanzu kuma za mu fassara zakatul ain zakatul ain ne ikhraju nisbatin min ainin balagan nisaba wa hala alayhi al sun matu tudfa li ta'ifatin Ya yace ikhraju nisbatin min ain ne mutum ya cire wani kasu daga cikin ain na fassara mana ain ko ya zama zinari ko azurfa ko kuma kuɗi da ake kashewa mun gane ko a cire wani kaso daga ciki idan wannan kason ya kai nisabi idan wannan kason ya kai nisabi Sannan kuma shekara ta zagayo a kanta akan ita dukiyar sai a fitar da wannan kason a miƙa ta zuwa ga wasu keɓantattun mutane wasu mutane na musamman wanda alƙur'ani ya yi mana bayaninsu kenan kaga dukiyar da mutum ke da shi ba gaba ɗaya aka ce a miƙa ba ba rabi aka ce a miƙa ba ko me aka ce wani abu ɗan kaɗan za a cire a fitar kuma ka gane datti ne wannan ɗan kaɗan ɗin a dukiyarka wanda idan ka ƙi idan kin ƙi zai lalata dukiyar dukiyar za ta rasa albarka mai hukuncin zakatul ain fitar da zakatul ain malamai suka ce ijima'i ijima'i ya tabbata malamai sun yi ijima'i akan cewa wajibi ne a yi wa zinari ko azurfa ko kuɗi da ake kashewa a yau a yi mar zakka idan zinari ya kai dinari ashirin dirhami ya kai dinari ɗari biyu malamai ba su yi saɓani a tsakanin juna ba cewa za a fitar mai da zakka wajibi ne kaga kenan yanzu kuɗin da ka mallaka inda ya kai nisabi kuma shekara ta zagayo babu malami guda da za ka samu ya ce baka cikin masu fitar da zakka zakka ta hauka sannan mu gane zakkan nan da ake bayaninta ba ta da alaƙa da mutum ba ruwan zakka da ko kai waye ƙarami ne babba ne namiji ne mace ce a tsoho ne ma'aukaci ne a maraya ne duk ba ruwan zakka da wannan matukar mutum musulmi ne kuma ɗa ne kenan dukiya ce ake mahukuncin zakka ba mutum ba don haka babu yaranta a zaka akwai masu cewa to ai ban riga na yi hajji ba ya za a yi fitar da zaka? wai shi bai riga ya zama alhaji ba ya za a yi zaka? shi kuma abin da ya tsara wa kansa kenan don haka ya ɗauki kuɗi ya je ya biya a ma'aikatan alhazai ba samu tafiya hajji ba yana can ya ajiye miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar wai shekara mai zuwa zai tafi wallahi za ka fitar da zakka bai yi wai zakka tana cikin dukiyar kaga dai yanzu ba za ka tafi yaji ba kenan sai ka domin ba yadda za a yi shekara ba ta zagayo akan wannan kuɗin ba don ba a haji kafin shekara sai shekara ta shiga mun gane ku to don haka dukiya ce ake kallo a zakka ba ka da damun ka zo ka ce to malam ya za yi wannan yaro ne dukiyar gado aka bar masa za zo a ce a fitar da zakka za a fitar yaro yau aka haife shi mahaifin shi ya rasu aka bar mai makudan kuɗi za a fitar da zaka a ciki shi ya sa Umar radiyallahu ta'ala ya ce ku ɗauki dukiyan marayu ku yi kasuwanci da shi kafin zaka ta zo ta cinye ba adalci bane a ɗauki dukiyar gado a ajiye ta ba a raba ba ba yi komai da ita ba wannan kuskure ne a shari'ar musulunci wasu suna nan babansu ya rasu shekaru biyu kenan ana ta tattarawa ana ta tattarawa ranar da aka raba kason kowa sai kowa ya fitar da zakan adadin shekarun da aka zauna ba a raba ba sharuɗan zakatul ain akwai sharuɗan na fitar da zakar sharaɗi na farko shine almilku tam ko almulku tam mutum ya zamanto ya mallaki dukiyar cikakkiyar mallaka me ma'ana cikakkiyar mallaka yana da hurumin wannan dukiyar yayi abin da ya ga dama da dukiyar ba tare da ƙa'idi ba wannan shine mulku tam dan ɗazu mun fahimci cewa ubangiji ne kaɗai yake da almulku tam kan dukiya mutum ba shi da wannan shi yasa ubangiji subhanahu wata'ala a ƙarshe shi zai gaji dukiyar nan gaba ɗaya haka ne to a samu almulku tam kan dukiya da mutum ya mallaka kenan dukiyar da mutum ke da shi amma ana bin shi bashi to shi wannan bai riga ya samu almilku ba saboda wajibi ne biya bashinsa a nan malamai suka ce idan bashin nan da ake bin sa yana da abin da zai iya biyan bashin nan amma saboda sakaci ya ki biya to yanzu ba za a yi la'akari da cewa ana bin shi bashi ba kawai dole ya fitar da zakka gane? daga cikin dukiya da ba a ƙirga shi milkutam shi ne dukiyar da mai ita bai san inda take ba misali an yi frizin ɗin akan ɗin mutum ana ta bincike ana ta bincike sai aka rufe akan ɗinsa bai da damun ya taɓa wannan dukiyar to shi wannan kaga ba zai fitar da zakka don ba shi da milkutam me za a ƙasar nan akwai da dama wanda yake saboda wani dalili wani dalili haka an rufe akan ɗinsu kuɗin da yana ciki mun gane ku amma ba zai iya taɓawa ba sannan kuma misalin dukiya laisa fi mulku shi shine kamar sadaki da aka yanka wa mace an yanka mata sadakinta amma ba a riga an bayar ba yanzu an yanka mata sadaki dubu ɗari biyar ko dubu ɗari biyu mun gane ko sai mijin ya yi alkawarin zai bayar shekara mai zuwa to yanzu ita ba za ta yi zakar ba ita ma saboda ba ta da almulk attam to ga gabaki ɗaya da muka ambata yayin cika shekara ne ba za su fitar da zakka ba amma duk ranar da dukiyar ta dawo hannunsu za su yi zakkanta ta shekara ɗaya. Mun gane? wanda aka yi freezing ɗin account ɗinsa shekaru biyar kenan ana ta zuwa kotu a jiya dawo a yi menene shekaru biyar ɗin nan ba maganan zakka a shekara ta shida sai aka bashi zakkar aka bashi dukiyarsa aka buɗe kan ɗinsa to yanzu sai ya fitar da zakkan shekara ɗaya mace da aka akhara sadakinta duk ranar da aka zo aka bata sadakin bayan shekara ɗayan ko shekara biyu ko uku to ita ma sai ta yi zakkan shekara ɗaya mun gane ko wanda yake da bashi akan wani yana da bashi akan wani wannan ɗin bai bashi ba aka samu adadin shekaru shi ma duk sanda ya karɓi dukiyarsa daga can sai ya yi zakkan shekara ɗaya mun gane? saboda me yasa aka ce shekara ɗaya za su yi saboda ba su da cikakken eh, mulkutan a cikin wannan dukiyar mun gane idan kuka duba ta ko ina za ku gashe lamarin zakka ba ubangiji subhanahu wataala ya riga ya kama mu kuma wannan daman ta samu ne saboda shi yake da dukiyar shi yasa duk inda mutum zai silale an riga an toshe wannan gurin sharaɗi na farko kenan mutum ya samu almulku tam sharaɗi na biyu annama annama dukiyar da za mu zakka ya zamanto dukiya ce da take ƙaruwa take haɓaka malamai suka ce haɓakar dukiya ta hanyoyi guda biyu akwai haɓaka ta ɓangaren wannan dukiyar yanzu kana jujjuya ta ne kila ta ɓangaren saya da sayarwa ko ka ɗauki abin haya ko ka gina gida ana haya da gidan da makamantansu to za ka kuɗin yana me yana ƙaruwa to irin wannan kuɗin za masa zakka ko kuma ba ta ƙaru ba amma tana da damun ƙaruwa da an so hakan shi kuma wannan shine irin waɗanda ake taskacewa ɗin mutum ke adanawa shi kaga wannan shi yaƙi jujjuya dukiyar ba wani ne hana shi ba don haka zai fitar da zakka shi ma don haka duk wani nau'in akant da musulmi ke da shi na adana kuɗi dole ne ya yi lissafi ranar da ya yi ajiyan farko ya rubuta date ɗin. Ngane ku? ya rubuta date ɗin da ya yi ajiyan kuɗin har shekara ta zagayo in shekara ta zagayo daidai wannan date ɗin sai ya duba abin da ke akan ɗin nan ya kai misali ko bai kai ba sannan a yi maganan zai fitar da zakka ko ba zai fitar da zakka ba sharaɗi na uku bulugun nisab dukiyar da za mu zakka sai ta kai misali dukiyar da za wa zaka sai ta kai misali mai ake nufi da nisabi abinda ake ce ma nisabi shine wani kaso ne da shari'a ta ajiye ya zama ma'auni na mafi karancin dukiyar da za wa zakka abinda ake ce ma nisabi kenan nisabi ma'auni ne da shari'a ta aji domin mu gane mafi karancin dukiyar da za wa zakka kenan kaga da ake maganan nisabi ba wai ana cewa sai ka tara dukiya ba ne me ake cewa ka samu karanci dukiya da ta kai wannan lissafi sai ka fitar da zakka shi yasa mai miliyan goma mai miliyan ɗaya zai fitar da zakka kamar yadda mai dubu ɗari biyar zai fitar da zakka shi mai miliyan ɗaya saboda ya wuce nisabi zai fitar shi mai dubu ɗari biyar zai fitar saboda mafi ƙarancin nisabi kenan a gurinsa mun gane lissafin don haka nisabi yana nufin mafi ƙarancin abin da za a yi wa zakka abinda za a yi wa zakka don haka yanzu kaga kai ba za ka zo ba ka ce to malam ai ban mallaki miliyan ba ai malam kudi na bai kai miliyan biyu ba ai kudi na bai kai kaza ba a'a kai yanzu tambayar ka malam nawa ne mafi karancin abin da ake wa zakka in ka riga ka fahimci wannan shi kenan in mafi karancin ne kake da shi kai zakka in fiye da haka ne kayi zakkan su gabaki ɗaya wannan shine misali to ta ina ka samu nisabi akwai hadisin aliyu radiyallahu an daga annabi tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya ce fa'iza kanat laka mi'ata dirham ya ce ya kai aliyu idan ka mallaki dirhami ɗari biyu wahala alaihal haulu kuma shekara ta zagayo a kanta fafiha hamsatu darahim to a ciki za ka fitar da me dirhami biyar za ka fitar da dirhami biyar walaisa alaika shay'un babu komai a kanka ya'ani min zahab daga zinari ba za ka fitar da komai ba don ka mallaki zinari hatta ya kuna laka 20 dinara har sai ka mallaki dinari nawa ashirin fa'iza kana wahala alaiha alhaul kuma shekara ta zagayo a kanta fafiha nisfu dinar to a wannan akwai rabin dinari za ka ɗauki dinari ɗaya sai ka raba ta eh, sai ka raba gida biyu rabin ɗayan shine zakar fa ma zada fa bi hisabi zalika abinda din ya karu akan dirhami 200 ko akan dinari ashirin, to lissafin zai bi lissafin ashirin ɗin ne kenan kana da dinari ashirin da biyar. me za a yi za ka kasa dai za ka ɗauki ɗayan ne dai ka raba shi gida biyu idan dirhami ne ɗari biyu da hamsin ko ɗari uku haka nan ɗin dai za ka raba ka cire guda biyar daga ciki mun gane wannan wannan shi ne misali ce yanzu abin da za mu tafi kansa yanzu tunda muna maganar zakar kuɗi zakkar zinari zakkar azurfa ya za mu yi mu gane lissafin misali? idan muka dubi kalandoji na tamin committee da ake yi a can ƙarshe akan rubuta nisabin zakka na aure ko diya duk ana rubuta ba to ya suka yi suka fitar da lissafin nisabin eh, eh, eh, zakka Shi ne yanzu abin da mu buga mun gane ku. ba wai ina cewa idan mutum zai yi zakka ya je kalli kalanda ba saboda kalanda ba tana tafiya daidai da lokacin da mutum zai fitar da zakka ba ne. Mun gane ko? Su sukan shirya shi ne na shekara gaba ɗaya, ita kuma zakka ana duba ta ne a yau, me ke hannunka a yau, menene kuma nisabin ya bayar yau, wanda kuma kaga nasu baya canzawa. Na haka za ka iya mallakan abin da suka rubuta ɗin, alhalin zakka ba ta shiga ba. zai iya yiwuwa ba ka mallaki abin da suka rubuta ɗin ba kuma ya zamanto zakka ta shiga dukiyarka da an riga wuce lokacin mun gane ku to don haka shi yasa za mu buga lissafi yanzu mu yi nisabin zakka nisabin zinari tukunna a hadisin da muka karanta nisabi shine dirhami nawa ashirin na zina duk inda aka ce dinari ana nufin zinari duk inda kuka ji aka ce dinari ana maganan zinari ne gane ko to zinari ashirin shine nisabin zinari malamai da suka taho Allah ya masu albarka Allah ya saka musu da alkhairi domin abin yayi sauƙi, sai suka ɗauki dinari guda suka ɗora a kan ma'aunin auna zinari sai suka samu gram biyu a gram hudu da ɗigo ashirin da biyar gram nawa hudu da ɗigo nawa ashirin da biyar kun gane lissafin yanzu kamar mace yanzu ta ɗauki gwal ɗinta sai ta tafi da shi gurin masu cinikin gwal sai ta ce a auna mata sai a ɗora a kan sikeli idan aka ɗora a kan sikeli za a iya ce mata nauyin gwal ɗin gram biyar ne ko goma ne ko kaza ne to gram guda mai awon gram hudu da ɗigo ashirin da biyar shi ne mai Shi ne dinari ɗaya So sai a ɗauki wannan dinari ɗayan sai a ce times ashirin times ashirin sai ya bamu nawa tamanin da biyar sai ya bamu tamanin da biyar to kenan an fitar da lissafin shi a awu duk sanda mutum ya mallaki zinari mai nauyin gram tamanin da biyar zai fitar da zakka yanzu za ku sha mamaki mata ta je mace ta je ta sayi gol ma'aunin gol ɗin nan ya kai gram tamanin da biyar yana kaiwa kar ku yi mamaki mun gane ku to kenan duk sanda mutum yana da azurfa sai ya samu wannan ta gram 85 zakka ta me ta haushi zakka haushi wannan kenan wani abin da ya kamata mu gane saboda lissafi ya fito da kyau zinari ko ma'aunin da za a yi amfani da shi na gold ɗin ya zama na tsantsan gol saboda wayannan gwalagwalan da kuke gani akwai wasu abubuwa wasu sanadirai a ciki yayin da masu haƙa suka haƙa akwai yashi akwai kaza akwai kaza akwai kaza akwai zinari a ciki to shi yasa eh, masu kula da lamarin suka sanya ma'auni ma'auni domin a tantance wannan tsabar zinari ne wannan akwai kuma wani abu a ciki ma'aunin da suka sa a larabci ana kiran shi iya amma a yaren masu gol da ba larabcin ba sai su ce karat karat mun gane ko karat akwai karat ashirin da hudu wannan karat ashirin da hudun nan suna da ma'aunin idan aka zo da gol ɗin aka ɗora shi akan wannan ma'aunin wannan ma'aunin shine zai fitar da bayanin cewa wannan karat 24 ne yana nufin cewa tsantsan tsabar gol ba garwaye a ciki gane ku to da wannan ake awo akwai karat 21 akwai 18 to duk sanda abin yayi ƙasa haka ana bayanin ne cewa akwai wasu 'yan garwaye a ciki Da bai zama tsabar gol ba mun gane ko sai a yi lissafi a haka a fitar wannan shine nisabi ga duk wayanda suka mallaki zinari kaga wani yanzu yana da kofi na zinari a gidansa wani yana da bokiti na zinari wani yana da kwano na cin abinci na zinari wata tana da sarƙar wuya na zinari wani da yake basara ke ne takobinsa na zinari ne ko wani ya gina gida ƙofofin gidan sama duka na zinari ne kujerun ma duka man makala masu zinari gaba ɗaya zai tattara su ne ya kai a auna ya fitar da zakansu mun gane ko wanda bai yi wannan ba gobe kiyama zai shiga wuta Allah kiyaye wannan shi ne na zinari sai mu zo na azurfa azurfa dirhami nawa ne ɗari biyu ko to da malamai suka auna guda ɗaya daga ciki sai suka samu dirhamin ya ba su gram biyu da ɗigo casa'in da ɗigo ɗari tara da saba'in da biyar gram biyu da ɗigo ɗari tara da saba'in da biyar to wannan ɗari biyu da casa'in da bakwai da ɗari biyar ɗinnan shi ne za a yi mai za a buga shi a ɗari biyu sai a ce times ɗari biyu sai ba mu nawa ɗari biyar da nawa to ce da casa'in da biyar kawai ka cire wannan ɗigo-ɗigon zai zama kenan idan mutum ya mallaki zinari mai nauyin gram ɗari biyar da casa'in da biyar gane ku zai fitar da zakka nisabinsa kenan to mun gane wannan to sai mu zo mai nisabin kuɗi da ake kashewa naira dala riyal pastalin da sauransu wani yanzu ya tafi hajji ya dawo yana da riyal dubu ɗaya a gidansa kawai ya adana ba shi da bukatansa yana da wasu 'yan daloli dala dubu ɗaya ya dai wurga su kai ana dai ganin su a cikin gida wani yana da iro iro ɗari biyar ya wurgar da shi can shi ba ruwan shi dai da bukata kullum akwai abubuwa na shigowa wayan can canji canji ne ba ku ganin kana son ka tafi aikin hajji wani zai zai baka guziri ya ce malam ga riyal dubu ɗaya kai ka san da ya fito da shi ba shi ma ajiyansa ba ne da ya ajiye mun gane to yaya za a yi a fitar da nisabin kuɗi da ake kashewa tunda malamai sun ce dole ne a fitar da zakan kuɗi to a nan ana gane nisabin kuɗi ne da ɗayan abubuwa guda biyu kamar yadda malamai suka yi bayani asali kuɗi da ake kashewa a yau malamai sun sanya ta ne a matsayin zinari da azurfa don a da can zinari da azurfan ake kashewa su ne kuɗin su za ka ɗauka ka kai a baka riga zinarin ne za ka kai a baka shinkafa diramin ne za ka je da shi kasuwa azurfa shi za ka kai a baka Omu, haka ake yi da da baya aka zo su turawa menene suka yi ma mutane dabara suka kwashe wayan abubuwan da aka kwashe kuma sai aka mayar da gurbin sa fefa da karafuna shi za ku rika kashewa su sun rike mai kyau din sai suka ba ku kuku ci gaba da kashe wannan to shi ne malamai suka ce ai da kuɗin ya koma matsayin wancan za a yi marzaka to yanzu abin da ya saura shine a fitar da nisabi yadda za a fitar da nisabi shine ko a ɗauki nisabin zinari a ƙiyasta shi da kuɗi ko a ɗauki nisabin azurfa a ƙiyasta shi da kuɗi sai ya zamanto cewa yayin da mutum yake da kuɗi sai ya je tambayi masu cinikin zinari ko azurfa ya ce nawa ne kudin zinari mai nauyin gram tamanin da biyar mun gane ku sai su ce misali kudinsa yana kamawa miliyan biyu kai sai ka duba kuɗin nan da ke hannunka da ke akan ɗinka ya kai miliyan ɗari biyu eh, ya kai sai ka fitar da zakka mun gani a'a ko kuma ka je ka ce eh, azurfa mai nauyin gram ɗari biyar da casa'in da biyar nawa ne sai su ce maka yana kaiwa dubu ɗari biyar misali shi kenan sai ka kirga kuɗin da ke hannunka ka yi mai ka fitar da zakka haka ake to yanzu da wanne ne za a ƙiyasta kuɗi da nisabin zinari ne ko da nisabin azurfa na akwai bayanin da za a fitar in kuka dubi kalanda timing committee ko timing chapter sun suna amfani ne da zinari kaɗai da zinari suke amfani a gurin nisabin zakarsu shi ne daidai sai an duba ba haka ba ne mun gane ko shi yasa na ce kowa zai fitar da zakka malamai sun ƙara wa juna sani akan shin za a kiyasta ne da zinari ko za a kiyasta da azurfa ne ni ni dai abinda na karanta na kuma gane shi ne a ƙiyasta shi da me da azurfa a ƙiyasta shi da me da azurfa saboda in aka ƙiyasta shi da azurfa za a samu dukiyan zaka da yawa ɗaya kenan sannan kowa zai sauke nauyin rukuni na uku kusan kowa zai sauke wannan nauyin za ku ga yadda za mu sauke shi yanzu sannan waɗanda za a ba zakan za su samu zakka da wurwuri ba za a rika ɗaukan dogon lokaci kafin su samu zakka ba wannan shine bayanin da malamai da suka zaɓi cewa a ƙiyasta shi da azurfa suka yi bayaninsa idan aka ce gold ne na farko ba kowa ne zai fitar da zakka ba abinda nike nufi da cewa ba kowa ba da yawa ba za su iya fitarwa ba na biyu talakawa za su rika jimawa kafin su samu zakka saboda sai an tara abu da yawa don haka sai mu faɗe shi a kuɗi domin bayanin ya fito fili yanzu nawa ne idan muka ƙiyasta dirhami ɗari eh, biyar da casa'in da biyar na gram da naira ɗinmu a yau me zai ba mu a takaice na shiga yanan gizo na tambaya nawa ne kuɗin azurfa a yau don haka za ka yi ka gane kuɗin azurfa mai gram guda ɗaya sai ka buga shi so biyar. bayan haka na shiga kasuwa na je gurin masu sayar da gwal da azurfa na tambaye su sun bani bayani don haka a takaice kuɗin da yake zama nisabi a yau nisabin kuɗin da za a wa zakka shi ne dubu ɗari dubu ɗari da casa'in da hudu ka ce kawai dubu ɗari da casa'in da biyar duk wanda ya mallaki dubu ɗari da casa'in da biyar zai fitar da zakka 195 a kwanakin baya mun yi karatun zakka a lokacin da muka shiga ka binciko mana a kasuwa ya kai dubu ɗari biyar da wani abu to abin ya sauko yanzu wanda ya mallaki dubu ɗari da casa'in da biyar zai yi zakka an shirya an shirya ka fitar ka shiga cikin masu fitar da zakka a saudiya da na dubi nasu riyal dubu ɗaya da sittin da biyar shi ne nisabi a gurinsu riyal dubu ɗaya da sittin da biyar shi ne nisabi to wani yana da riyal dubu biyu a gida kawai ya kaso ne kawai ya ajiye dama ya yi tunanin zai je hajji ne bara kuma sai ba je hajji ba ya je bara waccan ne ya zo aji kaga an samu shekara ɗaya ko akan dubu biyu eh mana sai ya fitar ba ka ba akwai maciji a cikin kabari Allah kiyaye to yanzu idan muka ce dubu ɗari da casa'in da biyar ɗin don Allah ko a masallacin nan ba za a samu mutum biyar goma da za su fitar ba ba za a samu ba za a samu sai za ka tara zakan mutum goma ashirin a kan dubu ɗari da casa'in da biyar za a yi bara? za a yi bara ba wani yana da daloli a gida kawai ya ajiye shi dala dubu ɗaya ne shi ya fi ƙarfin wannan ya ajiye kawai yawo yake yi dala ɗin to yanzu dala dubu ɗaya don Allah bai wuce dubu ɗari da casa'in da biyar ba so nawa ma to wannan shi ne ma'anar a ƙiyasta shi da azurfa mun gane ko to na zinari ba don ya kamata mu faɗa don a gane bayanin sosai ni da na bincika a yanar gizo ya ba ni miliyan miliyan nawa miliyan biyu da dubu ɗari uku da ɗari shida da nawa ne da ɗari shida da ashirin da tar miliyan biyu da dubu ɗari uku da ɗari shida da ashirin da tara shi ne misali yanzu tara miliyoyi wasa ne yaushe talaka zai samu zakatu tun da kai yanzu kan mallaki miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar yaushe kai ma za ka ji ɗanɗanan ka sauke rukuni na uku akwai aiki na haka ba wasa ba ne shi yasa a yi shi da azurfa ya fi barranta mutum a gurin ubangijinsa mutum ya fita daga saɓani mun gane ko eh, kuma talakawa za su fi samu to ya za a yi yadda ake yi a gane wannan lissafi dama can da ka yi ajiyan dukiyarka ka rubuta date mun gane ko a ranar da za ka fitar da zakan misali ko a ranar da za ka je ka yi tambaya ne ka gane nawa ake sayar da abin a yau in aka maka bayani yadda ake sayarwa a yau shi ne mutum sai buga lissafin abin ya fito yau mun ce ɗari da biyar, gobe yana iya tashi yana iya ƙara sauka mun gane ku to idan mutum ya samu wannan misali ɗari da 195 ɗin nan sai ya buga shi sau arba'in, sai ya fitar da kaso guda wai nawa ne dirhami ko ɗaya a naira Oh, dirhami ɗaya a naira ake son a faɗa don a rubuta shine dirhami ɗaya suna sayarwa ɗari uku da ashirin da shida da kwabo ashirin da takwas guda ɗaya ke ne dirhami ɗaya ana sayar da shi ɗari uku da ashirin da shida da kwabo ashirin da takwas aka buga ya ba da dubu ɗari da casa'in da hudu da igo kaza ɗin na muka ce a mai da shi da ɗari biyar mun gane ko da biyar kai ba da ɗari biyar ba da biyar eh, to wannan shine sai a kasa shi gida arba'in misali ku buga min muji dubu ɗari da casa'in da biyar so arba'in nawa ba mu dubu dubu hudu da da ɗari takwas da casa'in da da saba'in da biyar malamai dubu hudu da ɗari takwas da saba'in da biyar wallahi jarin wani ne ba haka ba ne? jarin wani ne ka dubi masu sayar da goro dududu abin da ke cikin kwanan mai goro ya kai dubu hudu? to ta bashi ya ma ɗauko sai ka zo yanzu ka fitar da dubu hudu da ɗari takwas ɗin ka miƙa masa yaya wani yana gidan yari saboda dubu hudu da ɗari takwas ɗin nan aka kulle shi shekara ɗaya ke nan, sai an biya za a sallame shi ba na biyan bashi ba suna nan don haka ƙiyasin eh, nisabin kuɗi da azurfa wallahu alam ni ya fi gamsan mu malaman da suka tafi a kai na fi gamsuwa da su kamar yadda na gabatar da bayani a baya Allah ya samu dace to idan a miliyan biyu ne da dubu ɗari uku da ɗari shida da ashirin da tara nawa ne kenan zai zama? kun buga shi so arba'in dubu hamsin da bakwai dubu hamsin da bakwai da da ɗari biyar dubu hamsin da bakwai da ɗari biyar za ka ga akwai bambanci da yawa amma kuma ai ba ƙaramin wahala za a sha kafin a kai nan ba to amma kada mu manta wannan ana maganan mafi ƙaranci ne yanzu kenan wanda yake da dubu ɗari biyu shi ba ruwan shi da maganar nisabi kuma ya riga ya tsallake wanda yake da miliyan goma miliyan biyar miliyan uku ba ruwan shi da nisabi kawai zai buga ne gida arba'in ya fitar da zakkarsa to sai hauli shara'i na hudu kenan sai an samu hauli da zamanto shekara ta zagayo akan dukiyar da za a fitarwa zakka saboda hadisin da ya zo na Umar radiyallahu an da ta'ala an yake cewa laisa fi malin zakatun hatta haqqun hatta yahulu alayhi al yahula alayhi al Umar ya ce a hadisin da ya ruwaito, manzo Allah ya ce babu zakka a dukiya da mutum ya mallaka har sai an samu hauli akan dukiyar. To kuma abin da ake nufi da hauli shine a kirga tsawon shekara ɗaya da kalandar musulunci ba da kalandar turawa ba, da kalandar musulunci ba da kalandar turawa ba. Ya to mutum zai yi. mutum ya mallaki dubu ɗari biyu ko dubu ɗari uku sai ya ajiye ta a banki ko ya ajiye ta a wani guri to shi kenan sai ya rubuta date ɗin na musulunci yau muharram sha biyar ga watan muharram shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu shi kenan kuɗin na nan to kila yana ƙarawa a ciki ko kuma haka abin yake ko yana raguwa yana ƙaruwa yayin da sha biyar ga watan Muharram shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar da arba'in da uku ta zagayo shi kenan sai a duba tana nan a nisabi? e tana nan a nisabi sai a raba ta gida nawa gida arba'in a fitar da kaso guda a bayar wannan shi shine ma'anan hauli to yanzu wani irin zinari ko misalan zinari da ake wa zakka ko azurfa ko kuɗi da ake wa zakka zinari da ake wa zakka na farko shine zunzurutu tsaba zinari ana mar zakka zinari da aka riga aka sarrafa ta aka sarrafa shi shi ma ana mai zakka mun gane ko akan kawo ɗanyen gwal ko za a mai zakka akan je a narka shi a mai da shi kofi a mai da shi awarwaro zobe kaza da makamantansu duka wayannan za a masu zakka za a ɗauka sai a kai a je a yi lissafi nawa ne abin da ya bayar na haka wanda yake da irin wayannan abubuwa a gidansa dole ne ya kai a auna masa ya fitar da zakkarsu haka nan azurfa shi ma haka za a yi idan mutum ya mamallake su a takobi ne a kwano ne a menene sai ya kai a auna su ya fitar da zakkarsu wannan kenan kuɗi kuma kuɗin da ake mazaka dukkanin nau'in kuɗi da ake kashewa ana mai zakka naira dala riyal panstali yan saifa na pepa ne ko na karfe ne duka da za a yanko fata yau a ce shi ne kudin da ake kashewa shi ma ya shiga zakka mun gani don haka mutum da ya je tattara kaga yana da dala ɗari yana da riyal dubu ɗaya yana da yan ɗari biyu yana da iro ɗari uku duka gaba ɗaya ya wurga su sai haɗa lissafinsu gaba ɗaya sai ya fitar musu da zakka to sa'annan kuma ana haɗa su ne duka nau'ikan kuɗi gaba ɗaya za a haɗa su ne a yi masu zakka mutum ba zai ce zai yi zakkan naira daban zakkan dala daban zakkan riyal daban a'a duka kuɗi ne sunansu ɗaya za a fitar da za a yi lissafi ɗaya ne a fitar masu da zakka sannan kuma dukkanin nau'in akant ɗin da mutum ke da shi mutum ya yi ajiya a ciki wannan ana magana ne a kan wadi'a ajiya da mutum ya yi na kuɗi to gaba ɗaya ana masu zakka dai mutum ya yi ajiyan kuɗi to shekara ta zagayo kan wannan ajiyar za a yi lissafi idan ta kai nisabi sai ya fitar masa da zakka a alhuli wannan ya fi shafar mata da kuma wasu maza da suke kwaikwayo da mata sarƙa duk abin da aka halatta wa mace ta yi amfani da shi a ɓangaren zinari kun gane ba za ta yi mai zakka ba matukar abin bai wuce kima ba kun gane tana da gol tana da awarwaro na iya bukata to ba za ta yi mai zakka ba amma yayin da ya riga ya wuce tana da gol na indiya tana da na saudiya tana da na london tana da na kaza daban-daban haka ta tara iri-iri wannan za ta yi lissafin su a fitan musu da zakka ɗaya kenan namiji da yake ta'amuli da zinari mu gane haramun ne namiji ya yi ta'amuli da zinari ko ta ƙaƙa haramun ne to amma namiji sai bai ji ba ya je shiga wannan harka ɗin zobensa zinari ne belet ɗin da yake ɗaurawa ɗan hancinsa ɗin nan ƙarfen nan zinari ne kujeransa zinari ne ko gidan an manna da zinari aka yi duka dai haka dai wannan zai tattara su gaba ɗaya sai a auna su a ga nawa za su bayar ba kimantawa ake yi ba ba za a ce kuɗin shi ya kai kaza ba a'a za a ɗora shi ne akan skeli sai ya ɗauki kujeran gaba ɗaya sai a ɗora kan skeli sai skelin ya fitar da zinari da ke jikin wannan abin shi kenan haka ake yi a mata sukan ajiye zinari maza ma sukan ajiyewa saboda ko ta kwana yanzu wasu ba su ajiye dala ba su saboda masu dogon gani aha to sai ya samu zinari ya dan tafiya sai ya samu zinari ya ajiye shi dai ba sawa zai yi ba amma ya ajiye ne saboda ko ta kwana zai iya sayarwa don ya dawo da kudinsa duka ana yi to irin wannan shi ma zai fitar da zakar mace da take da zinari amma ta zinari ya riga ya kakkane mun gane ko ta ma watsar da shi gefe ana binta bashin zakka a kai zinari da ya karkare ba amfani da shi ko ta sallami zinarin ta huta ko kuma kullun shekara ta rika fitar da zakka wannan zinari din masu zinari a belet ko a sarkan wuya ko a awarwaro ya za su yi lissafi don wancan lissafin ya fi sauƙi na kawai a ga maka tamanin da biyar ne ka buga shi su kaza ko ya fi sauƙi yanzu can chain na wuya sarkar wuya shi ne za a ya za a yi shi ne malamai suka ce za a yi au na sarkar wuya ɗin za a ɗora shi a kan skeli sai a rubuta nauyin misali mu ƙaddara nauyin gram ashirin ne ko sai a yi times <clears throat> times nau'in zinari abinda ake nufi da nau'in zinari shine karat nawa ne a jikin wannan abin da ku gana rubuta karat kaza ne sai a rubuta misali mu ce karat ɗin ashirin da ne sai a ce kuma times kudin gram ɗaya mun gane ko misali mu kaddara gram ɗaya eh, dubu ashirin mun gane ko dubu ashirin Uh, sai mu ce times 2.5% percent mun gane ko mun yi wannan sai a yi divide by, 24 wannan 24 shine karat 24 da na maku bayani ɗazu mun gane ko to shi sai a buga shi haka bayan ka gama times 20 times 24 times 2000 times 2.5% percent ya baka lissafin sai ka yi divided by 24 lissafin da ya bayar shi ne zakkan abin da za a bayar mun gane ku wannan lissafin zai fi bayyana sosai a gurin masu ta'amuli da zinari da kuma mata da suka mallaki zinari din Allah ya taimake mu Allah ya ba mu sa'a don haka wannan a takaice ne bayanin zinari azurfa kuɗi da awarwaro da kuma cin da ake sawa a wuya ko agogo da ake makalawa a hannu sai magana ta ƙarshe wanda ya samu shekaru bai fitar da zakka ba yanzu yake fahimtar cewa ashe shi ma zakka ta kama shi ya zai yi mun gane kila likita ne tun shekaru aru-aru albashinsa dubu ɗari biyar ne mun gane ko kuma a sannan dubu ɗari biyar ma ya kai nisabi amma bai sani ba shi ya ɗauka shi likita ne ya yi mai taimakon bayan Allah ne da haka ba mu ganin zaka kan shi shi wannan alawas alawas ake bashi mun gane ko yana ta ajiyewa yanzu ne ya ji zai ba da zakar ya za a yi yanzu yadda za a yi shine sai a gaya masa kudin azurfan sai ya tara shi da adadin shekarun da bai yi mazaka ba sai ce times shekaru shekaru biyar misali sai ya yi times da kudin zinari a yanzu sai ya ce divided by wannan uh, times 2.5 percent sai a yi dividing da 24 ɗin nan lissafin da ya bashi shine abin da zai tara gaba ɗaya ya bayar na zakar kaga ya biya bashi kenan Allah ya taimake mu Allah ya ba mu ikon fitar da zakka ya wadatar da mu ta yadda mu ma za mu shiga cikin lissafin masu ba da zakka Allah ya gafarta mana waɗanda suka suka tara zakka ba su sani ba Allah ya gafarta musu wanda kuma suka sani da gangan ba su yi ba Allah ya ganar da su ya sa su tuba Allah kuma ya cire talauci a rayuwarmu wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk